المسيح وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية

فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا إلى الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حفيرا إلا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين يؤمنون الذي الناس ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان لسانه عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فما سحرنا آية الليل وجعلنا آية الليل موسرة لتوته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها نعم ولا تزر أجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدخدخت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية min indillahi mubarakatan مباركة Assalamu alaikum wa ورحمة wa وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan gari na donga ukari local government ah donga local government ta ji mutanen donga an kai su karkashin bukari suka ce la la la donga local government donga local government Allah muna kara masa godiya a kuma wannan jiha ta taraba jihar izala da sunna abinda ya sa na ce jihar izala da sunna da aka yi rabu a kungiyar izala taraba ce ta kwashe babban kashi shugaban kungiyar na kasa baki daya fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalau ɗan taraba ne shugaban majalisar malamai na kungiyar ta kasa baki daya dokta mai digiri da digirgir da digirdigir taɓa ka sha hadisi ɗan madina Dr. Ibrahim jano Jalingo. Shi ma ina ne, ɗan taraba. wannan shi zai gwada muku cewa jihar taraba ita ce izala Allah ya ƙara wannan jiha ɗaukata. shi yasa ban yi mamaki ba mun fito daga doguwar tafiya mun je har ƙasar ingila mun je birnin london mun je cambridge muka wuce ƙasar turkey mun je istanbul mun je ankara da shugaban kungiya na ƙasa da daraktar soja da kungiya na ƙasa injiniya ashiru baban daidai shekaran je cikin dare muka sauka a abuja akan yau za mu wuce gombe mu gano iyali shugaba ya ƙarisa yola ya gano iyali amma shugaba ya ce ganin iyali ba da taso ba dr ibrahim Jano jalugu ya yi kira sai an kiran dokta ya ce daga can abu ta zarce zuwa a taraba a tarabin ma a dage sai an iso donga Allah bai yi mamaki ba ni na san jihar taraba kadai ke da wannan gata a wajen shugaba wani abu da zai kara ba ku sha'awa da dalilin shigowar tamu ɗaya daga cikin yan uwa maluma masu da'awa a wannan ƙasa ba za ka gane aikin da suka ba sai ka je jihar rivers sai ka je port harcourt ka haura zuwa boni island lokacin za ka gane aikin da bayin Allah nan suka yi wa sunna ruwa abokin aiki jimalan bahaushe injiniya muhammad rabi'u abdullahi musa shi ne Allah ya ba karuwa ta aure kuma ake wani abu da ake cewa walbani walbaka walhana ne nemi. me nake nufi da wannan magana farko dai shi injiniya ya wa amarya ya lallaba ya samu malama lubada muhammad sambo kamin a hankara a gane abin da ke faruwa wani wal da gaggautawa fararun farilla ne ya yi da ita Zubaya ya yi hudda malama Zubana ya tabbatar za ki ga hannu. To kuma shi ma sai ya ba da ‘yansa a aure shi da Waɗannan auren raki duka yana addu'a Allah ya musu albarka. Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba. Allah ya sa a haifi ‘ya'ya waɗanda za su amfani Islam. A haihu mana sojojin kudin bala na addinin Musulunci. da na farko da amare za su kawo mana duniya a haifo mana shek ya kuma musa hassan kadira su suna kura tun kina karama sunan ke ba wajen yan bidiya da na biyu a haifo mana mai gida limamin turuku na afirka shek abubakar giro argungu da na uku a haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano kan auta kuma ga alaran ma na su dangaren daga gwamnati a gangaren mana da shi daga nan amare in sun gida ma su kara in sun gida ma bari we don't have any problem mu a wajen mu an samu abin da ake cewa absolute performance to ku saurara ku idan ana so aure ya dadi malamai suka ce qur'ani ya bada ka'idoji guda goma waɗannan ka'idoji guda goma duk auren da ya tattara su to wallahi ango ya fara ɗana aljanna tun daga nan duniya kuma irin wannan ango ya cancanci ya shimfiɗa tabarma ya zauna a zo ana masa congratulation ya jefa kuma ya cafke amarya da ta sami irin wannan aure ta fara ɗana aljanna tun daga nan duniya kuma irin wannan amarya ita ake cewa ta yi sa'ar ɗaki Allah ya sa waɗannan ƙa'idoji su tabbata a cikin aure da ke ƙa'ida ta farko ango yayin da za ka yi aure kawaro amarya to yayin da za ka zauna da ita ana so ne ka riƙe ta matsayin abokiyarka ka riƙe ta matsayin abokiyarka idan ka riƙe ta matsayin abokiyarka to a lokacin ne auren zai daɗi kar ka zama kai kawai aikin shi ne ba da umarni a cikin gida sai ka ce general murtai a tambisa ba haka ake gidanka ba ke soja ne. balle ya zama kullum kawai buzure ake da ba da umarni ban gane ba ya za a ce 2 o'clock ba a gama abincin rana ba aka ƙara bala'i zai sauka a gidan nan abincin dare 6:30 an gama breakfast 7:30 an gama wannan ba mijin juna juna wannan ba za a kira ka da miji ba a ana so ka rike ta matsayin abokiya ce abokiyar rayuwa da kuke shawara tare ya za ka shiga da wannan alkur'ani mai girma da ya zo zai jingina mata zuwa ga miji sai ya jingina ta a matsayin abokiya domin yadda za a yi kawai kenan a zauna lafiya ƙur'ani ya ce yau mai sirrul mar'u mar'u min wa ummihi wa wa لكل امرئ منهم يومئذ Allah ya ce don kiyama ta tsaya ranar kiyama yau mai firul mar'u a Ranar ne da mutum ke gudu wa ɗan'uwansa, mutum zai ga dan uwansa ya gudu baya so su haɗu saboda watakila akwai wani haƙƙi a tsakani yana jin tsoron Allah ya hisabi yau mai sirrul mar'u min akihi sai Allah ya ce wa ummihi a wannan rana duk kaunar da mutum yake wa uwa da kaunar da uwa take wa ɗanta idan ɗa ya ga uwa gudu zai yi ji Allah madaukakin sarki wataƙila akwai haƙƙinta da bai bayar ba yana tsoron ta kama shi ta kai shi gaban Allah a hisabi wa abihi duk wahalar da uba ya sha a kan ɗa idan ɗa ya ga babansa a filin kiyama Allah ya ce gudu zai sai Allah ke ce kai ba ɗan uwa da uwa da uba ba wa sahibatihi idan mutum ya ga abokiyarsa wa sahibatihi idan mutum ya ga abokiyarsa nan ma gudu zai yi wa banihi haka nan in ya ga ƴaƴansa gudu zai ba zai tsaya ba tambaya na wurin da aka ce wa sahibatihi zai guje wa abokiyarsa wace ce sahibatihi din man sahibatuhu da aka ce wa sahibatihi duk malaman tafsiri na duniya sun yi ittifaki cewa sahibatihi da qur'ani yace abokiyarsa yana nufin wa matarsa kenan matarka abokiyarka ce abin da ake bukata ta zama abokiyar ka ta fira da za ku zauna a fira a ɗaya bai wa juna kewa kuma kana tari da matar ka sai ka sa hakuri domin ba ta iya tari ba musamman amarya kana iya ruwa kana ta bayani ka daddage kana ta zubawa kai ne zubairu sai ka zuba ka zuba ka kai wani mataki ka ce dakata ka ce wallahi tallahi to idan baka sani ba sai ka fasada ka ce ban gane in ce wallahi tallahi ba kina nufin zan miki ƙarya kenan ta ce to ƙarya kuma wane ne bai ke ke saurara ki ji billahi lazi ke ɗan tsugunni ki ba ke san miki ƙarya ba ba ke ba ko uban ki alhaji na sa'ada ke aure ya shiga rikici ko ya shiga rikici ba aure ya shiga rikici Kaji samun da yin ranar ƙauye wa ya gaya maka haka ake yi a haƙuri za ka da ita ka ce wallahi sai ka bata da sai dariya ka ce wallahi in ce wallahi tallahi ba dan ta da tabbatar gaskiya ka faɗa ki haba amarya ai ka'ida ce ko da zan yi wa kowa kare a duniya ke ba dama na miki dubi ke matata ce yadda nake son ki nake kaunar ki nake so ga cikin farin ciki to da nake karya gobe da wani ido zaki kalle ni nace mm, wannan kuma gaskiya ne an wuce wurin ko ba wuce wurin ba A wuce wurin idan kuka kalla za ku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamantakewarsa da iyalansa ba sai an gaya maka ya rike su a matsayin abokanansa ba kai mijin kai ne abokinta mu yanzu kace ka saka ka bulura ita wai kai sunanka zai miji wa amma bayan sai kuma tana da wani aboki shi sunan shi besti wai sunan shi ne wai besti shi besti shi ne abokinsa abokinta da shi ake fira da shi ake waya da shi ake soyayya irin ta ya bashi shi zai lallashe ta irin shi ya bashi ita za ta lallashe shi shi za ta gaya wa sirrin ta ita ta gaya wa sirrin jura to kai ya sunanka sunanka sakare ba wani besti kai kai ne mijin kuma kai ne besti an gane karatu da ka zo dan kumburburin matashi ya zo ya ce eh, ai wane ne eh, ai besti na ne samu samu ka ta ko ka karya mata kar ka bata wa kanka lokaci yanzu shagantaka ake wai yanzu idan mutum ya fara da matarsa ba wai ba ta yin sai yaji wajen da tafi wajen bisti shi ko bai tafi goro ne wai ta tare ɗakin shi wai eh, da biski wasu yanzu rugu mai ta yana shafa mata kai yana ɗan shafa mata baya har ma ya ɗan yi ƙasa ƙasa yana Allah sarki biski yana haƙuri ake da Allah wannan kirminan ne ko ba kirminan ba ne kai da shi akwai dan wuta ko neman yariya kake ka ji bayan kai wata yi you are a boyfriend sannan in addition to you akwai denti wallahi matsaya ce yake karbu da ita ba matar aure ba ce ko ka aure ta sai kai nadama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya nuna wa matansa kauna irin ta zamantakewa har tsere ne suke yi on your mark ready go ruwayoyi da yawa sun tabbatar da wannan wasu ruwayoyin su nuna a gida wasu ruwayoyin masu nuna kan hanyar ta zuwa jihadi sun taba tsere tsere da Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha tana amarya ba ta da nauyi ta fille da gudu ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar ta ji daɗi ta yi murna ta yi dariya har ta gaji saboda farin ciki bayan ta yi cikar da ake ciwo cikar daki manzo Allah ya ce ma a ƙara da aka ƙara manzo Allah ya wuce ta da ya wuce ta sai ya juya kallo da ya ce mata hazihi biki da muna 1-0 yanzu mun dawo 1-1 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka tare da matan shi wanka tare da iyalin shi nawa ne a donga suke yin wanka tare da matarsu wannan sunnar ana ɗabbaka ta a donga nawa ne suke ɗabbakawa ka yi wanka tare da matarka sunna ce annabi ya ka yi wanka da matarsa ku karanta bulugul maram mafi yawan hadisan wankan jaraban rabon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen matarsa aka rawaito kuma sun ce tare suke wanka wani da da take amarya suna yi yanzu ta yi ya bakwai ya daina ko ya yi ashirin da bakwai ta haifa kar a daina za a dafa ga wannan sunan ya ji kun yi shiru ban da goro dala in ka goro zai daga hadu ki hadu ne masu mata ake magana da su za a koma dafa ga wannan sunan wanda zai dafa ga shi amma fatuwa kai ban yadda ba ga wani goro ta hatsa yake kyara ba Allah abu haka ba annabi Muhammad sallallahu yakan ci abinci tare da matan shi ka zo da abu da yake tsakanin aboki da wa da aboki tare suke cin abinci ba shi zai ba ka sha'awa ba bayan tare suke cin abinci Aisha radiyallahu anha tace har gurgure gurguren kashi muke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan na gurgura in mika masa in ya gurgura ya miƙo komo in na gurgura in fatin masa fat in zai gurgura take sai kura da na je na ta baki shi tace sai in ga ya sa bakin sa daidai inda na sa baki na tace sai jawani da dadi ya kara kama ni kai hata ka ɗauko loma ka sa mata miya ka ce amarya bude baki in ta bude ka jefa mata noma ita kuma ta kuta haɗe kamar wata faduwa don ya zuwa hadisi ya zuwa ne annabi muhammad yana kirga sadakoki sai ce hatta luquma taj'aluha fi fi mura'atan hallo lomar tuwo da zaka sa a bakin matar ka manzan Allah yake sadaka ne annabi muhammad hadisi ya inganta ya yi alwala zai je masallaci idan ya ga amarya a kusa sai dan biyo kusa ya ce mata kis tukuna sannan yi saboda gwada mata soyayya da kauna kai wani daɗi sai sunna wani yanzu wannan sunna ne an watsar matar ka ce mata ina son ki sunna ne da safe ka ce mata i love you my dear da rana i love you my princess da daddare i love you my queen dare ya yi dare i love you my sweetheart matarka yan kun zai magana kamin ta aje ka ce yar uwa ina son ki sai kuma na sake kira ta ce bai gina kai ma ina son ka sai ka kara kira da Allah aure ya tafi ko bai tafi daidai ba ya tafi daidai da yanzu akwai da yan tafi ko ma da nan zai hada fuska ya sha mu ya yi abu san kam ɗarira ya kashe waya ta kara kira ya hada fuska in ta kara kira ya fara tsaki in ta gane kira da ya dauka da fara zai fara ko sallama ba ku saurara ba na son rashin hankali kamin da fito gida duk abin da ake so a gaya mu a gaya mu in na fito waje na gama dole abin da yi harkoki na in ba haka ba na da da zauna kira mana shashasha wani ka ga sakarar kutu wata ne ai wannan shi shine zaunan shi ne ta shi ne sakara amma sanda yake neman ta aure ba riga daura auren ba wallahi ko cikin bacin da yake idan ta bugo baya sai ya murmushi da an yi girgiri yana daga ana ganin da ta wani dadi ya kama shi ɗan yi bazan waran dariya ya kalli abokin sa ya ce bilahi da zai sannan ya ɗauka ya sa a kunne ya wani matsa da murya daga ce wani tsohon ustazu assalamu alaikum amma yanzu kuma saboda ya ɗaura musu aure ta zama matarsa wani soyayya ta ƙare daga waje yanzu kuma a cikin gida harka ta zama shi ta Sai Allah ka gafarta mana idan kana so zama ya daɗi tsakaninka da matarka rike ta a matsayin ne a matsayin abokiya Allah ka gafarta mana to amma ko kun na abubuwan kyawa? yayin da ka rike ta a matsayin abokiya ita kuma ba a matsayin aboki ake so ta rike ka ba ita kuma ana so ta rike ka a matsayin mai gida ta rike ka a matsayin boss ta rike ka a matsayin oga ta rike ka a matsayin honorable kai ne his excellency kai ne his royal highness kai ne his royal majesty kai ne his royal eminence kai ne ya za ka gane wannan shi kuma miji da Allah zai jingina shi wajen mace sai bai jingina shi a matsayin aboki ba sai ya jingina shi a matsayin mai gida don yadda ake so ta rike kenan alƙur'ani mai girma ce ba saba kalba ba wanda ba kalba ba wa kanta kami ta min dubulin wa alfa a da halalan ba ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يبذلا وعذاب أليم أي ما كنت أقول لي فارس أكان النبي يوسف عليه السلام da matar prime minister ba lokacin da ta neme shi annabi yusuf tsoron allah shi ya kare shi ya fara wa'azi ya gane dai wa'azin nan bai karbo ba ƙarshe ce kafa mai na ban baki ba Wanta bakal baba da shi da ita sai ga ana rige-rige an tikari kofa don ya zanna da gudu ita kuma ta biyo shi ya isa bakin kofa ta cin bashi ya kama hannun kofa zai buɗe ita kuma ta kama rigarsa ta baya za ta jawo shi ya ja hannun kofa ƙofa ta buɗe. ita kuma ta ja rigar ta rigar ta yage me ya faru Allah ya ce Allah ce ke nan take wa alfa ya sayi da ha da ita da annabi Yusuf sai suka yi kicifin da shugaban matar sayi da ha ba ce wa alfa ya sahiba ha ba ba ce suka yi kicifin da abokinta ba sai ta kici zawa ha shugabanta mai gidanta ba zai an ladar ba a aina a bakin kofa kenan da yake faruwa shi namiji da za a jingina shi zuwa ga mace sai aka jingina shi a matsayin mai gida shi ne oga shi ne bon duk yadda ya dauke ta abokiya yake wasa da ita ita kuma ta dauke shi shugaba ne tana ba shi girma tana ba shi respect ta yi yadda cewa shi ne mai gida a cikin gida zai fi ta kasuwa mai gida mai kake so a dafa maka idan za ka dawo ya ce a ah, ki dafa duk abin da ya sauka ka ce haba mai gida zan yi farin cikin gara gida ya fa maka abin da kake so ya ce to dala in zai yi in ba takura ba to tuwon saman mita eh, da taushe kuma sai kin iya sarrafa ke bi, dala ta ke biya ce ya ce Allah ya kara wa mai gida daraja Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara ɗaukaka umarni magana ka umarni ce an gama sai ji kansa ya wani girin girin ya ce baki sani ba ta sallah ta ce ya ce in eh, zan da in Allah ya yarda sai na canza miki waya saboda zaɗi ya kawo ko zan shi namiji san girman tsiya ne ne. shi yasa in kira da hankali ko kina ya kike da miji kika kai ki damu da kike da gaskiya in kin ce sai kin tabbatar da kin da gaskiya matsala za a samu ya san bai da gaskiya kar ki dauka bai sani ba amma saboda girma kai ya ba zai yadda ba in kika ce dole sai an yadda kuma to sai ai bala'in da za a yi amma da ya kin ja ya ja ya ce kai umma ba karambani na ba ina ne ina ja da kai da gida mai gida Allah ne ya kara maka nasara Allah ya kara jagoranci ai kwakwalwa ni an gwada ba ban san da ɗin ta kama sai sai ai baki sani ba lokacin da nake karami ba a makarantar mu ta firamare idan abubuwa su kasar kafi, sai su basta ki ya tuttuba sai yi biya rigima ta kare kuma ta kare ba idan an tafi an tafi tarar da kai shi zaki zo yana magana cewa ke ke da gaskiya dama can ya sani amma shi ne yake so girma saboda haka Allah yi shi shi sa Allah ce ya zama shugaba yace ar-rijalu الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على su ne masu tsayuwa akan lamuran mata su ne shugabanni a cikin gida shi ya sa ko anguwa za ki je in kina so a zauna lafiya tambaye shi ne izini mai gida ne idan Allah ya kai mu gobe idan ka amince kanwata laraba ta haihu ina so je garin jariri a madadin mu da kai ita ba matsala bari ba an baki wani abu sai kayan jariri a je barka barkatu an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in dai za ki gina ba ki ba ki matsayin sa matan mu da dama ba su gane wannan ba yanzu mace ne za ta je anguwa ba man izini take ba tana yin wani abu da ake cewa koyuwa information koyuwa labarin take ba ba neman izini take ba sai kuna zaune kuna ta magana ta an da aka dakar na manta gobe raba idan Allah ya kai mu talatu ta haihu zan je in dubo ta daga nan zan wuce gidan hadiza an ce yaron ta bai da lafiya har ya sha mai kasar tare muka taso to ita ma an ce wa an kawo kayan auren yadda zan je in zama da aka kawo to daga nan in na ga akwai sauran lokaci sai in fita gidan ta asibi domin mun kwana biyu mu haɗu ba inda sauran lokaci sai in tsallaka gidan mai ro yanzu da wanda neman izini take wasu na gaya masa program ita ne wannan ba da bai zai suke ba wannan program suke ga maka ina magana da wani sai ce malaka bar ta wannan ai wannan ma bai dama dama mai ce ban gane bai dama dama ba ce ai wata kana dawa za ka shigo gida ka shiga da ita a zaure ita kuma tana fita kada ya haka tana ba nuri sauri da ke ji laraba sai aka ce dan saboda lafiya ni ba zuri ma nake sosai ba kaushen san dan makullin yana kan taga kararu ba hankali kare ya fada ji wai yanzu a zai da suka hannu take ba shi take ba shi address din da zai samu dan makullin daki da Allah da ya makara za ku haɗu saurin musamman mata 'yan boko da ke ganin sun waye je ka abuja ka ga sakar ta iri iri Wa mutum da ya baki sun zo za su je gidan shi ta yanki a ta kuda ka ta kuda ka ta bari in buga ya yi na hajiya take tana nan gidan ko kuma ta tafi wasu wani wai shi kansa yanzu ya zo tare da baki gidan wai yana so ya kwamfani tana nan ko ba ta nan dana wani mai gida ne wai sai buga waya hajiya eh ban sani ba ko kina gidan ta ce menene ne a wasu abokai na ne za mu zo to da Allah guda zaka kuma da kamar awa biyu dan yanzu maganar da nake da kai ina mai tama daga nan kuma ina so zan wuce a Sokoro daga nan zan bi ta Shan Rabi daga nan in bi ta Sahar Sito wai suna faɗa masa bayan awa kaza za ka ji ma program ɗinsa da dawo gida saboda haka ya jira sai wannan lokacin sai ka tuku ga yi sa'a yanzu da mun je ba ta nan da mun zama disappointed ai disappointed da yanzu ba ta ne wani sabon littafai ce ne saura a ke abinda ake so ki rike shi ki rike shi a matsayin mai gida abin girmamawa abin darajantawa duk yadda yake wasa da ke yake nishadi da ke ya mai da ke abokiya ya mai da ke kawa ke a cikin zuciyar jikin san wannan babban mutum ne mai da, mai girma ta hanyar sanin aljannar ki ta hanyar sanin darajar ki duniya da lahira saboda kina ba shi girma kina ba shi ransa da Allah za a zauna lafiya gidan kuma za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya Allah ka gafarta mana ka'ida ta uku alamun kin yi nasara a gidan ki ko ba ki nasara ba shi ne kin samar da natsuwa a gidan ko ba ki samar da natsuwa ba domin shi auren babban makasudinsa shi ne a samu natsuwa wannan ne dalilin da ya sa ana ramma a cikin suratul araf sai ka je can ka tinkari bakin da sai Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به نعم فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Allah ya ce huwa allazi khalaqa min nafsin wahida Allah ne wanda ya halice ku daga gare guda daya ranwa annabi Adam alaihi salam ashe dukkanin muna yayan wane ne yayan annabi adam ne duka muna yayan mutum ɗaya ne mu da muka zo duniya muka rarraba kanmu muna kirkiro kabilanci kowa wai kabila sai ta ce zaɓen biya kowa ya zaɓi kabila ban sani ba in ga samun fulatani to fulani su ne masu tsarki in kai ba fulatani ne sunan ka kado don gazawa ba barbare to bare su ne masu tsarki wa an ce wani ba barbare wannan baya jin yaren kanuri ce ba ta jin yaren kanuri aka ce to da bai tana yin sallah don ga wannan shi wata gina ma da barbare su yankin sallar ke to Allah ya sa dai ba kirkira ce ta fulani ba su kuma bare idan kai ba bare bare sunan ka kirki shi kuma bahaushe hausawa ne kawai masu asali idan kai ba bahaushe ba ne sunanka ƙabila bahaushe ba yace ba ƙabila ba ya gaba da kai kira yanzu da na ganin shi kamar mutum kullum na ganin shi a masallaci na ɗauka ma wani asali yake da shi sai na bincika sai na samu a shi ma ƙabila ne zana ta biyu ita hausar kabila ce kuma kabila ba da ƙura'ani ya ce ya ayyu hannasu inna kalakanaku ya أيها الناس إنا خلقناكم من wa وأنثى وجعلناكم شعوبا ta لتعارفوا da Allah yake mun sanya ku yanki yanki ƙasa ƙasa wa qaba'ila sanan mun sanya ku ƙabila ƙabila da Allah wa qaba'ila na Hausa tana ci ko ba ta ci to kai ba hauke na ga samu da cewa wani kabila kai din ba kabila ne kai Allah ka gamar gamarta mana bature ya kai ba bature bane sunan ka bala balare ne yake ba balare ne ba sunan ka tukururu a asalin mu yayin mutum ne yayan annabi adam Allah ya ce wajen alamin ha zaujaha sai Allah ya ce ƙashin haƙarƙarin annabi Adam ya halitti matar annabi Adam ita ce Hawwa kamar tambayi Allah ya Allah me yasa ka halitta wa annabi Adam mata wanda shi a cikin aljanna zai zauna sai Allah ya ce ga dalili dalili ne li ba da banza ba malaman kanawa li sukuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta kenan namiji baya samun natsuwa sai yana da wa sai yana da mata annabi adam aljanna zai zauna amma aljannan ma ba natsuwa sai an saba masa mata gauro ko a aljanna yana da matsala da annabi ta ka aljanna ma ya barka gauro gauro a aljanna ma ya shiga uku to balle gauro a donga gauro Allah rufa maka asiri hmm. wannan sanyi da ake tinkara wannan sanyi da ya kawo gaba Allah ka tausaya yawon goraye Allah ka rufa musu asiri Allah ka ba su amarya da sadaki da akwati da kaya da kudin anko da na gata ta zo na ke goro ke haibe mara ai da ta zama goro ta shiga uku goro ai wani goro ce Allah da Allah mala mai addu'a ya aure Allah ya baka ikon ya aure wannan goro wannan sanyi ya ga goro Allah ya kaga alkali kenan mace in ana so ta samu nasara a ɗakinta alamun ta yi nasara a zaman aure kwalliya ta biya kuɗin sabulu to shi ne ta samar da natsuwa a gidan mijinta miji ya ba inda yake samun natsuwa duniya sai ya shigo cikin gida duk haushin da aka ba shi a waje da ya shigo cikin gida ya zama ita za ta lallashe shi ta samun masa da very conducive atmospheric condition kayi sa'ar mata ke irin waɗannan mai gida ya shi cikin gida ka yi sallama a ce yana zuwa ka tura yaro a ce ɗan jira da a ƙara jira dai a ƙara haƙuri sai ka gaji kana mugurin za ka tafi gan shi hamsin da jallabiya da gajeren wando gida ya yi daɗi ke amma ka tura yaro mai gida sallama kan yaron ya fito da gidan ya riga yaron fitowa ya ba ta ci maka ko rigima a gidan yaron fa ka tura ya mai sallama ya riga yaron fitowa akwai matsala ko ba matsala a ba samu da zuwa a cikin gidan ba wannan ne dalilin da ya sa Khadija bintu Huwaili uwar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga malaika Jibril ya zo sai Jibril yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yanzu nan Khadija za ta zo wajenka za ta zo maka da wani abun sha ma'ana madara a cikin ƙoƙo za ta kawo maka to in ta zo ka faɗa mata inna rabbaha ya qarawa alaihi salam ka faɗa mata ubangijinta yana gaida ita babban magana wani shi ya ga ayatul lahi bautai. wace da ita ubangijinta wa aka turo da gaisuwar mala'ika jibrilu wa zai isar da saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun suna Hadiyya? yanzu ana ko liman zai wuce ta komar gida ga ɗanki ki kai yaro yaya ya san kike ɗaliban da ce ya ka hadiza ki suna nan lafiya maza ka je ka ce na zo zan wuce ina gaida ita Allah ya mata albarka mai ayyanta albarka da mai gidanta dan nan zaki ji daɗi a ranar gobe ki ji daɗi ba a har labarin zaki ba ki ce biyu ba billahi da zai wuce ni kan yaron ya shigo Allah ya sa yana da kusa da zauri da kunne na da shi balle Allah ya aiko miki da gaisuwa jibril ya kawo annabi ya isa bayan wannan sai jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bashirha bi baitin fil janna wa bashirha bi baitin fil janna min lu'lu'in mujawwaf min lu'lu'in mujawwaf la sakhaba fihi wala nasa ku yi wata magana ya rasulullah kai khadija albishir da gida a aljanna wani irin gida na musamman da me aka gina gidan an gina gidan ne da lu'ulu'u lu'ulu'u ya fi zinari tsada shi ake cewa diamond ya fi zinari ya tsada to lu'ulu'un ma ya kasu kashi biyu akwai wanda yake dunkulalle akwai wanda yake gashi a dunkule amma cikinsa a fafare to irin wannan lu'ulu da cikinsa yake a fafare ya fi kowane lu'ulu tsada a duniya shi ake ce lu'ulu'un mujawwaf da irin wannan lu'ulu da cikinsa yake a rarake da irinsa Allah ya sa aka gina mata gida a aljanna idan ka shiga wannan gida ba wahala babu hayaniya sai natsuwa da kwanciyar hankali me yasa Allah ya bata irin wannan gida saboda ta samar da natsuwa a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tuna lokacin da manzon Allah yake zuwa kogon sau ya bar gida ya je shiga cikin kogo kamin a fara kawo masa wahayi ya yi kwanaki a ciki khadija ba ta mace masa wanda kake a wurin nan ba a tun da yana son zuwa wurin ta ba da haɗin kai za ta yi masa breakfast ta kai mashi ta yi lunch ta kai mashi ta yi dina ta kai mashi ba ta taba cewa na gaji wani zaman da kake a wannan wurin ba ran da jibril ya fara kawo masa wahayi kaga manzon Allah ya dawo gida cikin wani irin yanayi yana zuwa ya ce zammiluni zammiluni ko dasiruni dasiruni ba ta tambaya me yake faruwa ba ta kwantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta lullume shi ta zo ta kwanta kusa da shi yana jin motsinta da tsuminta a kusa da shi har sai da manzon Allah ya dawo cikin natsuwa da hayyaci Yace mata mai tace mata mai ke faruwa ya ce kin ji kin ji abin da na gani ina jin tsoron kada wani abu ya same ni buɗan bakin Khadija take kalla lan yukhziyaka Allahu abada wani abu mummuna ya same ka ba zai yiwu ba har abada Allah ba zai kunya ka ba ga ka mai haƙuri mai taimakon marayu mai taimakon mata da mazajensu suka mutu mai taimakon yan uwa da sada zumunci mai aikata kaza mai tallafawa masu rauni mai aikata alkhairi iri kaza da iri kaza ta ce ba irin mai halinka ne Allah yake tozartawa ba Allah ba zai kunyata ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu natsuwa duk abin da Khadija za ta yi a duniya ta ba manzon Allah natsuwa ya samu kwanciyar hankali ke da shi wannan yasa Allah ya ce zai ba ta gida da aka gina da lu'ulu'u aljanna gidan da in ta shiga wahala ta ƙare damuwa ta ƙare matsala ta ƙare firgiti ya ƙare cikin natsuwa da kwanciyar hankali za ta rayu saboda ta samar da natsuwa a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba matan mu ikon samar da natsuwa a gidan da jirgin. Amin. abu na hudu da na biyar in ana so aure ya kyau to sai an samu soyayya da ƙauna sannan sai an samu tausayi a tsakanin mata da miji kai ka ji wasu manya-manyan rukunai manya-manyan shika-shikan zaman lafiya a gidan aure ana nan ga cikin suratul ruhu Allah ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi an khalaqa lakum من أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah da kudurarsa. an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku yanzu nan muka faɗa muku cewa an halicci wa matar annabi Adam daga ƙashin hakarkarinsa wasu malamai suka ce an halitta muku matayenku daga karan kawunanku matayenku suka zama mutane 'yan adam irinku da Allah ya ga dama sai ya maza zalla in ga tashi aure ba mace in ga ce ya Allah ya Allah ce ba matsala ga sauran halittu na je ka zaɓi abin da ya maka ta aura in ga gada maka je ka aure a akuya ke taimaka shi kanka zo <laughs> eh ko kuma ka je ka aure kadangarwa amarya da ango su tare akan katanga ko ka aure ta macen kwado ina za a kai amarya cikin ruwa wai ko kuma ka wurin kura ba takunkumi ga yadda za ka mata kis ko ga auro kuma amma sai Allah ya maka matarka mutum irinka Allah mun gode maka Allah mun gode maka saboda mai litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga wayannan mata dai in matarka ba mutum bace ba ki za a samu natsuwa a cikin gida sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya mawadda zurfafaffar soyayya ita mawadda tana gaba da mahabba ba ce wa ja'ala bainakum mahabbatan ba mahabba ta yi kaɗan a wajen aure sai an samu mai mawadda wani zai ce ne mawadda daga sunayen Allah madaukin sarki akwai alwadu akwai mai alwadu ne ma'anar alwadu Allah shi ne mai zurfafaffen soyayya ga bayinsa yana son bayinsa fiye da yadda uwa take son ɗanta irin wannan soyayya da ta fi ƙarfin soyayya tsakanin uwa da ɗa irin wannan soyayyar Allah maɗaukin sarki yake yi bayansa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taɓa kamo bayi da kuyangi daga wajen yaƙi a ce akwai wata kuyanga tana da ɗa jariri ga ta ɗaure ga ɗanta hannun wani sahabi sai kuka take takura wa ɗanta ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane wannan ɗanta ne manzon Allah ya ce ku kwance ta ana kwance ta ya ce ku ba ta ɗanta aka ba ta ɗan ta rungume jariri tana ba shi nono yana sha Don daɗi yanzu hawayen farin ciki suke fitowa daga fuskarta hatta ma manta da ita cewa ku yanga ce manzon Allah duk da ya samu damar wa'azi sai yayi wa'azi sai ya kalli sahabbai yace ku kalli ƙaunar da wannan mata ke yi wa ɗanta za ta yi ɗaukar ɗanta nan ta jefa wuta suka ce ya rasulullah ba zai yi ba saboda ne suka ce ya rasulullah kalli ne ƙaunar take gwada masa manzan Allah ce to ƙaunar da Allah yake wa bayansa ta fi ƙaunar da matan nan ke yi waɗannan nata ke sa kaga Allah ya ce akai ka wuta ka zama ya ce sosai kaji Allah ya ce kai ka wuta ka ƙuna yadda ba zai gyaru ba yadda Allah ke ƙaunar ka ya fi sauƙin warka ta ce akai ka jahannama kan Allah ya ce akai ka jahannama saboda ƙaunar da yake mata yana maka ƙaunar da ta fi ƙaunar da mahaifiyar kake mata to irin wannan kauna da ke tsakanin bawa da ubangijinsa ita ce Allah ya ɗoro salo ya sa tsakanin mata da miji shi yasa za ka ga soyayya wani lokaci tsakanin mata da miji da rufin asiri har ta kan uwa yanzu ka jaba ba ta da lafiya kwanta da kai asibiti kana yin kashi a kwance fitsari a kwance matar ka sai ta zauna shekara guda da daddare ba ta bacci ta wanke zannuwan ta wanke tufafinka ta ma wanka ta sa turare ta gyara komi da safe masu gaisuwa su zo a same ka ba sanya aka kwana ba kuma duk duniya ba mai ji haka ne in mahaifiyar ka ce fa ita ma duk za ta yi a ranar da za samu matsala da safe yan zai za ta ce ya jiki ta ce to alhamdulillah zai ba kwana ne bai bacci bai na wanke zawon shi saboda ita don ta ambaci cewa ta wanke zamun ka ta taba wa kada karami mai da matsala a fili dan yanzu mai ta maimaita amma ita mata ba kai Allah mun gode mata tsakanin mata da miji ana so a samu soyayya mai zurfi soyayya ta ƙorarwa ke so a samu da Allah wanda ke matar sai wannan ƙauna zai je ya nemi matar banza a waje zai je ya nemi wata shaddar kasuwa inda kowa ke tsugunawa ya zuba da jasasa ga matarka a cikin gida ta ji waccan tsohuwar dakariyar yarinta ta fi ta kyau ta fi ta lafiya ita mara take sa hijabi hijabi na ƙara gyara mata fata wannan ɗumi hijabi da tilin hijabi ya ƙara gyara fatar jikinta very soft and smooth ka hada ta da waccan kadaga ya juzo wa a akan hanya kafar matsiyaciya in ka kama sai ka ce azara tana tafiya kata ko kata ko gatari gatari wannan warkiyar da kafar na yi overdose ake na bajiri ka hada da matar ka. matar da take mijinta irin wannan ƙauna za ta lalace ta je ta yi gida a waje ba zai yi ba kenan ana buƙatar a samu soyayya mai zurfi da ƙauna tsakanin mata da miji shi ya sa musulunci ya soke auren dole ba a auren dole a addinin musulunci uba na iya tilasta yansa ta aure amma ba zai tilasta ta ba sai ta aure wani wanda ba ta so idan ba wani dalili ne na shari'a ya haifar da aƙidar dole ba ta kawo wani ɗan ƙwaya ya yi aiki kansa sai ka ce dutsen guga ga ɗan kunne ga tsakiya ya sa wando rabin wu at down ga wasu kwaftara kwaftaran takalma tafiyar ba ba za a yi ta masu hankali ba ana wani turan ƙarshen gaba ana bayawar shi riga ne za ka bata kawure shi ba za ka bari ba a nan za ka tilasta kai mai wani mujibin za ka tilasta a matsayin ka na ba zai yi ba amma matukar ta kawo mutumin kirki tana son shi yana son ta ba a yadda ka ce ba za ta aure shi ba sai dai ta bi ta aure wani idza ja'a kum man tarzawna dina wa khuluquhu fazawwijuhu ba auren dole a musulunci Allah ka gafarta mana wa rahama sannan sai an samu tausayin tsakanin mata da miji idan mace tana jin tausayin mijinta da Allah za ta gasa masa gyada a hannu za ka tada masa hankali ta kamni da ba a sallah wani ma yana tafiya yana wasa da hannu har yana ta masu tsaya alhaji shi ba ta da ba idan mace tana kaunar mijinta za ta saci abincin gidan ta sayar za ta lalube aljihunsa ta kwashe idan mace na jin tausayin mijinta za ta yi almubazzaranci da dukiyarsa ba za ta yi ba kai ba haka ake so ka tausaya mata ana so ka ji tausayinta a wurare da dama wuri na farko ana so ka ji tausayinta sanda take amarya domin ta goro iyayensa da ‘yan uwa da dangin sarrun ɗakin ka. Bata saba zama da kai ba, yanzu za ku zauna zo mu zauna kuma an ce zo mu bata. Shi yasa idan za a shiga dakin amarya an yi so a dan samu ‘yan gasar kaza da ɗan mizgirin da ɗan shish kafa da ‘yan madara da yogurt da da da da an gobe hannun shi ake shiga ɗakin amarya ba sai ka faɗo wanda sai ka ce shawo alhamdulillah abin da muke jira yau shekara bakwai kashi ya tabbata ba wani abin da ya tabbata idan za ka ana so ka ji tausayinta a lokacin da ba ta da lafiya ka nuna mata tausayi da ƙauna ka nuna mata abin ya dame ka ya jikin naki da sauki ka dan tattaba kanta ka dan tattaba in sai ko gashi kan lafiya ya zabi muna ji a samu miki magani yi wannan rashin lafiya da akwai da zan yi dan karba miki ki dan samu sauki na karba miki ba abin da ban so kamar na kake a cikin damuwa sai ga tare mu shi ai na nawa ma ya fara sauki mai gida wannan jawaban naka kadai sun fi faradon extra amfani a wurin ta amma ba ta lafiya ta nan gabe ta ce kin sauraron ki ni ba na ta rashin hankali kin gani nan haka Allah ya yi ne rago miskala zarratin ban ba ta da lafiya ba ka ya mata ba kuma sai bakakken maganganu kake gaya mata ana so ka ji tausayin ta sannan ta shiga damuwa ta ɓace rai ko ba wani ne ba ta mata ba sai kai ba ka ganta cikin damuwa ba fara za ka kama kace to me aka miki me aka miki me aka miki ni fa ba a bincika ka ji me yake faruwa annabi Muhammad ya shigo cikin gida sai ga sa Safiya tana kuka maza Allah ya zo ya ya Safiya me yasa kike kuka Safiya ta kasa magana kuka kawai take maza Allah ya matsa kusa da ita Safiya ta ji ta ya fara faduwa annabi yana dab da ita me yake faruwa yake Safiya ta kasa magana maza Allah ya kama hannayenta da hannunsa masu albarka annabi yana kama hannunta hawayen da ke zuba tak suka ɗauke kamar an ɗauke ruwan sama me yake faruwa ya ce safiya manzon Allah ya sa hannunsa mai daraja yana share mata hawaye safiya ta ce ya rasulullah hafsa ki ta bata mun me ya hada kuwa ta bata miki rai ce mun ta bintu yahudi yar mai yahudi gaskiya hanga ta faɗa ba ƙarya sai ba safiya yahudiya ce ba yahudiya ce to amma saboda irin yadda ƙur'ani yana a yahudawa da aka ce mata yar yahudiya ta hankali sai tashi ta ce miki yar yahuda eh sai manzon Allah ya gurgushi yace ta haba safiya in ba ta san kewa sai ce ba ai ke kamata a ce kin san kai me yake nufi ya rasulullah manzon Allah ya ce to bari in je wata mata ke da irin ba zai yanzu a duniya ke fa baban ki annabi ne shi ne annabi Musa domin bai huri ya ce tana cikin zuriyarwa kenan annabi Musa karki manta babban ki annabi ne shi ne wa annabi Haruna karki manta mai gidan ki har yanzu annabi ne wa annabi Muhammad tafiya take da take wani irin daɗi ya kama ta ba ta san sanar ta fashe da dariya ta rubuta manzan Allah ba da ba ta shafe da cikin damuwa to saurara ni bai irin wannan fushi fushin na banza da wafi bara to to me aka miki me aka miki ban san rashin mutunci saurara ki ji in ji ku je so ki tafi ke man bayani wai gidan su take so ka tafi ta masa bayani ana so ka ji tausayin ta fadda take da ciki mace yayin da suke da ciki tana cikin damuwa ana so ka tausaya mata ka nuna mata tsayayya da kauna a wannan lokaci a samo hanta a samo koda a samo ganyen alayyahu a samo baked beans a pepper chicken a samo pepper fish a samo minced meat a samo shish kebab a white rice with salad a samo John Simon The tributary their five alive. ana so ka tausaya mata sannan kake shayarwa lokacin da mace kai shayarwa ana so a ji a ba ta abinci mai kyau don abincin da ta jikin ta nan zai samu abincin da ta ci jariri ta nan zai samu wata ma ga goyo ga ciki abincin uku ke kasawa ɗaya nata ɗaya na jaririn da ke ciki ɗaya na jaririn da ke waje na wajen abincin ne za a markaɗa ya zama madara a ba shi a matsayin mama ya shi haka ne mafiyaci amma ka je ka ci kaza da kifi a waje ka mata cikin wahala sai dai ya yi kuma da kai da jaririn da ke wajen kuna yin ƙwarewa amma kuna da yin gishi wanda Allah ya ba sa ana so ka tausaya mata lokacin da take jinin al'aida ka nuna mata kauna da soyayya mace tana al'ada gari take kamar miji yana kyamarta a lokacin ake so ka nuna mata soyayya ka bude mata wani sabon shafi na kauna da soyayya a wannan lokacin ko gishirin arziki za ka kai ka siyo ta yar waye ta cikin kira kare da Allah shago da zai zai na biyu kaza a ce ba sai mun je tare da kin sai in ba dole ban sa da da Allah sa hijabi mu dai sai sa hijabi kuna dan takawa ana dan tadi da dan kauna da soyayya a cikin shagon mai gishirin adam a ce ta ce da za ka hada wannan dan cakulet ba da ba matsala ta ce ba cakulet ba a hada mata har da ice cream soyayya ta ta sai ta ji daɗi manzon Allah matarsa ko tana al'ada yakan kwanta da ita ta lullube tsakanin cibiyarta zuwa gwiwarta manzon Allah ya kwanta ya rungume ta tana jin jikinsa domin ta gane baya kyamata saboda suna jinin al'ada za a kai lokacin da matar ka yan uwanta da zan ta manya duk su mutu ba ta da kowa yau da za ka sake ta ba ta inda za ta je ba to ka fi nuna maka soyayya da ƙauna a wannan lokacin dan ba ta da kowa a duniya sosai Allah ka ba mu ikon kiyayewa na ce ka yi guda nawa ne yanzu mun samu guda nawa guda biyar ko shida shida saura nawa to saura hudun ku bi mu baki sanda muka samu lokacin zamu ga mu da ganga mai gwada lok a da wani sai ne wani hatta ba da rai da fajar matasan don da kun shirya ruwan da ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ta zo ni goro ta hatsa yake kara Allah wa ajewa tun da shi goro da ya tawa shi kara tashi hata sami tun da ya koma gida ma da ya zauna nan da tafi gida tun daya wai makashi sun yi dare to ba za mu yi nan ba dan za a tsaya an goyi tafi da sauran masu mata su tafi wajen iyali su taya su yi wa hajiya su taya hajiya yi wa annabi Muhammadu salati kai kuma goro ka koma zuwa ga katifa ka mara riga ka ɗaura wa tun buhun masara kafa wani wannan hun fa’aru ma yi wa zuna biyu na kana kanar da ya Allah zama a sun yaki da wazi ya Allah zai kara musu da shi wani hadainahun firafon mustaqima kitabu wasu zalika wasu zalika gabar mutana fi المتنافسون a sai da ba an tashi waji bane ba an tashi waji bane waji yanzu ma aka fara in Allah ya yarda tatba'u har radi ba radi ba za ta biyo daga baya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Vai, vai, vai, vai, vai. Alhamdulillah. Ah, mun samu karatu mai shiga jiki?

zai kama kamar zan yi Gobe ko? gobe za a yi waliban mata karfe tara zuwa goma waye mai wa'azi da shi da alaran mu wannan alhamdulillah mun saurari wa'azi yadda Allah mai shiga jiki wadda duk wadda ya bibi wannan wa'azi ya aiki da shi insha Allah ya tsira ya kubuta Allah ya samu aiki da shi saboda dare na tafiya a gurguje za mu je gaba na ƙarshe fi na insha Allah mata gobe daga ƙarfe karfe tara zuwa goma akwai walima da za a yi a nan masallacin juma'a da karfe tara zuwa goma kuma shek a dr muhammad kabiru haruna gombe shi zai gabatar tare da alarama nasiru Salo Ahmad Gwandu? Amiru Gwandu Allah yadda. To, muhadaran mata insha Allah. Saboda haka sai ku kintsa gobe da wuri ba a irin zaman nan sai an fara zo ba zuwa same ku kun gama shiri a gabatar da abin da ya kamata insha Allah. Mai wa'azi na gaba wadda zai hau mimbari kuma insha Allah daga shi za mu tashi shi ne shugaban kungiya na jama'atu izalatul bid'a wa sunna na ƙasa ko mu ce na Afirka baki ɗaya a ashef fabilat Dr. Abdullahi Balalau tare da shi kwai babban alarama shugaba alaramomi na taraba alarama imam mustapha isa ibrahim alarama sanar da ka wannan yau ɗan ƙara matso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمردفون في المدينة لنغذينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما فطفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى عدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan ‘yan izana da sauran ahalin suna na garin donga a nan jihar taraba ina mara gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan haɗuwa mai albarka ba don komai ba sai don zuwa gari takanas ta donga ba don komai ba sai don taya murna na aure wanda ɗan uwa mataimakin shugaban ƙungiyar jama'atu izalat libidiya wa ya kamata sunna a jihar Rivers kuma ɗan nan garin injiniya rabiu abdullahi ina addu'a wannan aure Allah ya sanya albarka mai yawa ciki kuma bayan wannan walima na aure ya haɗu da kuma wa'azi na jihar taraba wanda ‘yan uwa daga ko'ina a cikin nan jiha sun hansa kiran shugaban wannan kungiya a jihar Taraba kuma shugaban majalisar malamai a ƙasa baki ɗaya Dr. Ibrahim Jalo Jalingo ina addu'a wannan taro Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa ciki da na hau sai na ga kamar wa'azi ne na ƙasa baki ɗaya saboda yadda na ga fuskoki daga ko'ina a wannan jiha har ma da wajen jihar duk an ansa kira garin donga garina ne a matsayin ɗan jihar taraba rabona da donga tun ba a yi gadon nan ba wani shekara an gayyace mu wani wa'azi nan mai masaukinmu alhaji ɗanlari donga wanda ina nan kuma nan tare da mu sannan kuma a nan ƙofar gidar gara of donga nan aka yi karatun ban manta ba yau ma an maimaita irinsa muna ƙofan gidan mai martaba gara na donga sabon sarki da aka yi muna fatan Allah ya mishi jagora Allah ya bashi ikon rike al'ummarsa kuma ya ba shi ikon yin adalci kuma har yanzu muna mika ta'aziyya tamu ga mai martaba sarkin ibbi wanda ɗazu ake ba mu labarin rasuwan mahaifiyarsa ina addu'a mai martaba sarki Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa sauran waɗanda suka gabata a cikin al'umman musulmi Allah ya ji kansu da rahama an yi mana wa'azi tun daga farko an tunasar wa'azi ne mai kama da na ƙasa amma a jihar Taraba kuma yanzu yanzu babban sakatare jiran namu na wannan ƙungiya Sheik Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe yanzu ya sauka. Na san ko anan aka tsaya, al'umma an samu tsarabar da za a tafi da shi na wa'azi na tunatarwa dangane da muhimmanci na aure aure suna ne na manzon Allah ira da abincin Allah tabbata gare shi kuma duk wanda ya aure ya kamata ya samu wannan kaset don ya zama tumishi wani tsaraba da shi da amarya wanda lokaci zuwa lokaci za su rika sauraro suna sanyawa don ya ainihin wato ƙara tunasar da su muhimmancin zamantakewa na aure. ‘Yan uwa musulmai, aure kamar yadda muka sani bayan an samu soyayya daga wannan wa'azi da aka karantar da mu bayan an samu fahimtar juna tsakanin ango da amarya wanda wa'azin nan da muka saurara yana nuna in kana son ka samu nutsuwa ka zamanto mai cikakken hankali to yi ƙoƙari ka yi aure ku lura ko a gida a irin zamanin da idan an ga yaro yana da rashin nutsuwa yayi nan yayi nan sai a ce idan ana son ya nutsu me za a mishi a yi mishi aure idan an yi aure zai nutsu ko ba zai nutsu ba auren ya ishe shi ya nutsu don ya san yanzu akwai wani responsibility a kansa shi yasa aka karanto mana aya wanda Allah madaukakin sarki ya nuna هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها نعم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به نعم فلما أفقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين يا الله مدوكتين سكي ولا هو الذي خلقكم من نفس واحدة shi Allah shine wanda ya halice ku daga rai guda daya tan annabi adam wa ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha zawjaha sai ya halitta wannan rai matarsa ran aka halatta mishi mata kenan annabi adam aka halatta mishi hawa'u liyaskuna ilaiha don ya nitsu zuwa gare ta wanda ke da aure yana da nutsuwa wanda ba shi da aure ba shi da nutsuwa saboda aka yin aure na sa mutum ya nutsu ya san akwai nauyi a kansa amma da mai auren da wanda ainihin wato bai yi aure ba duk Allah madaukakin sarki ya yi kira gare su da su nutsu ba a son mutum ya rika tafiya yana kallon matar da ba tashi ba akan hanya ba a son mace ta rika kallon mijin da ba nata ba Abin abinda ke sanya nutsuwa mace ta nutsu ta samu nutsuwa zuwa ga mijinta namiji ya samu nutsuwa zuwa ga matarsa shi yasa Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa min وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تدماتها دمزا دقا أمني لقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ga yawon mazaje su rinse ganinsu kada su rika tafiya suna kallon matar da ba nasu ba idan ka gama ce kallo guda aka yadda maka daga nan sai ka sun koyar da idonka kada ka yi dogon kallo irin na kala rawu ya ce tun da an ce kallo ɗaya ne to ka yi dogo guda ɗaya Allah ji kansa da rahama kallo kowane iri hatta satan kallo da kake yi shi Allah madaukakin sarki yana sane da masu satan kallo ya saci kallon mace ba tare da ta san yana kallonta ba kallo da dabara in kayi Allah ya sani amma akwai kallon da ya halatta shine idan kana son ka nemi aure ga mace yayin da ka zo kana zaune da ita don aure to an yadda ka kalle ta kallo da zai jawo hankalinka zuwa gare ta don ka samu nutsuwa ka so ta saboda wani ya zo wani manzon Allah cewa yi aure annabi yake ka kalle ta ce a'a manzo Allah ce ka je ka kalle ta domin cikin gan kallon nata akwai abin da zai jawo hankalinka zuwa ga ainihin wato aurata saboda haka ya halatta ka kalli matar da zaka aura kallon da zai baka sha'awa har kai sha'awar aurenta amma wanda bai halatta wanda ba aurenta zaka yi ba to kar ka tsura ka kura mata ido kana kallo sannan ita kanta hatta wurin neman aure malamai suka yi cewa in mace za ta zo tattaunawa da mijin da zai aure ta ma'ana saurayi mai nemanta to a samu na ukunsu don kada wani ya kasance da mace shi kadai ba tare da wani na uku ba sai ɗan ya shigo ciki in za ta zo abinda maluma ke cewa in za ta zo kar ta zo da kawar wayayya wanda ta waye domin kada hasada ya shiga cikin magana yayin da suka zo ana tattaunawa ƙawarta cewa yayya tana ƙurawa mijin ko saurayin kallo ta kalliya yake in ba a yi sa'a ba dama ita ba samu saurayin aure ba ana gamawa ana komawa ita ko wanda ake neman aurenta kaga tana jin kunya ba ta iya daga ido ta kalli saurayin a lokacin ita ko kawar ta gama mishi kallo da an koma gida an so ba da labari ka saurayin nan naki na gama mishi kallo katon hanci ne da shi ko bakinsa hato ne ko mai ido kaza ne ka ina zaune na kallon idonsa kamar hawaye ma na zuwa idonsa kaga a hankali an rusa mai an rusa neman auren kenan in za a zo ta zo da yarinya wadda take tana iya fahimtar abubuwa ba mai wayon da ta kai ta ba sannan ba karama sosai da za a mata wayo ba kun san akwai wayon da saurayi ke yi in yana son ya yi barna in an zo da yarinya karama sai a ce je ki so mana kaza alhalin a cikin gida an turo ne don zo ta yi zaman sauraro yayin da ake tattaunawa tsakanin ango ko mai neman aure da ainihin wato amaryarsa shi ko sai a yi dabara ce je ki so kaza kafin ta dawo ya yi barnan da zai yi wannan bai halatta ba a musulunci haka neman aure addini ya karantar da mu in za ka aurar da ‘yarka yi ƙoƙari ka samo mutumin kirki mai addini bawan Allah mai tsoron Allah idan ka samu mai tsoron Allah in ya ƙaunace ta zai ƙaunace ta saboda Allah in ya ƙita, ba zai kasance tare da ita ba zai rabu da ita don kada ya cutar da ita wani bawan Allah ya zo cikin magabata yana so ainihin wato ya samu shawarar wa ya kamata ya aurar ga ‘yarsa ta kai aure wa zai aure da ita hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza ja'akum man tarzawna dinahu wa qulqahu yanzu aka karanta mana fa to yana so ya san wa zai aurar cikin magabata yace in zaka aurar da ita ka aurar da ita man yattaqillah wanda ke tsoron Allah in ahabbaha akramaha in ya kaunace ta zai girmama ta ya martaba ta in ko ya ga baya son ta ba zai rike ta da cutarwa ba saboda haka mai tsoron Allah zai rike ta da yin adalci shi yasa wani kisa da malam Kabiru ke karanta mana kullum in ana sauraron wa'azinsa za a ji wani kissa na wani matashi saurayi amma kuma barawo ne ya je sata aka koro shi da gudu ana koro shi ana bi shi a tare barawo da ya ga masallaci sai ya ratsa sai ya shiga cikin masallaci kisan idan shi yake karantawa za ku fi ganewa amma zan yi kokari don ku gane yana shiga masallaci Shi nan, kaga ya sha daga nan sai kama sallah sallar da babu alwala ya yi nafila a biyu ya sallama ya yi nafila ana ina barawo ba kan shi ba kaga ya shiga masallaci to a sai mai martaba sarkin gari kuma yana da wata ya yar duk garin ana son ta son kowa kin wanda ya rasa mai martaba ya ce wa malamansa ina son aure da yata wa zan aurarwa aka ce mai tsoron Allah yace to ya zan samu mai tsoron Allah aka ce ka bari sai dare ya ya tsala an samu yanki na dare Aje, masallaci wanda duk aka same shi yana sallah a masallacin alama ne na mai tsoron Allah don Qur'ani ai ya yaba wa bayin Allah yace wallazina yabituna li rabbihim sujadan wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama bayin Allah su da wanda suke kwana yin sujada suna tsaye suna sallah kuma Allah yace kanu qalilan min al-layli kanu qalilan min al-layli ma yahja'un وبالأسحار يستغفرون Allah ce bayan Allah kaɗan suke samun lokaci cikin dare su yi bacci mai yawa a'a suna tsayawa bayan sun yi baccin su tashi kuma su yi ta sallah kenan alamar mai tsoron Allah shi ne wanda yake munajati yake ganawa da Allah yake sallah cikin dare Allah ya yaba wa bayinsa suka ce to don haka wanda aka samu cikin dare a masallaci yana sallah alama ne na mai tsoron Allah in za ka aura da yarka ka aure zuwa gare shi to mai mataba sarki yanzu kamar mu gan shi ya tara fadawa ya ce aje a nemo mishi mai tsoron Allah da zai aurar da ƴansa gare ta ina za a je aje masallaci wannan bawan Allah kuma barawo ne an koro shi ya shiga ina ya shiga masallaci sai yanzu ga fadawa suna zuwa wannan barawo bayan ya sha ya kama sallah da ya ji kafa ya yi sauki kaga sai ya samu nutsuwa ya zauna kuma shiru can kuma sai ji tattaki na jama'a sai ne kuma sai tashi ya hau sallah ana lekawa fadawa suka leka masallaci suka ce alhamdulillah gashi nan gashi nan da ya ji gashi nan gashi nan sai me sai kama sallah suka ce ka da sallan kaf ka zo ka same mu ranan ko an yi dogon sallah ai nafila raka'a biyu ai sallama da ya gare sallan nan ba zai kare ba kuma ya gaji sai ya dogara ga Allah ya sallama yace to duk abin da ta kasance yanzu daidai ne sai ga fadawa sun taso yana jiran za a kama shi sai aka zo ana gaisa da shi ana alhamdulillah alhamdulillah masha Allah tashi mu tafi yace mu je ina kace mu je gidan sarki to nawa ya kare sai kama ya bi su ana zuwa gidan mai mataba sarki ba gidan gara of dangan ba sarkin wancan zamani ana zuwa gidan sarki to cikin dare ne ba za a tashi mai martaba ba sai aka ce to abinda za a yi wannan bawan Allah matashi a kai shi guest house na sarki bip launch inda sarki ke saukan manya-manyan baki a je a ajiye shi har gari ya waye aka ɗauko abinci iri-iri aka kawo mishi daga nan ya ga ba alamar duka ba alamar tashin hankali ya kwanta amma har yanzu zuciyarsa na bugawa biyu kada ya yi mishi kiwon ragon layya ya yi kyau ya yi kitse ya yi nama ƙarshe sai mai to da gari ya waye ne matawa ya sa a ɗauko shi aka yi mishi ado aka kai mishi kaya sai ga abu da yana ƙara canjawa yana zuwa fada mai mataba mai mataba ya ce to bawan Allah ka san dalilin da ya sa muka nemo ka ce Allah ya taimaki sarki ban sani ba to malamai ne suka bani shawara cewa in zan auda da ‘yata in auda da ita mai tsoron Allah kuma na bincika yana za a sama mai tsoron Allah aka ce sai a masallaci kuma ba a sani sai dare ya yi dare aka leƙa can dare aka samu kai ɗin nan aka dace a masallaci kana sallah don haka yanzu ya tabbata kai za mu aurar da kai zuwa ga mairama 'yar sarki amma kafin a aurar maka da 'yar nan sai an baka wani nau'i na sarauta daga cikin masarautanmu aka naɗa miki sarauta kana aka ɗaura mishi aure aka yi mishi hidima goma ta arziki daga nan aka tattara amarya aka kai mishi gida yana komawa cikin dare sai ya ƙara yin sujada wa Allah ya ce ya Allah na yi maka alkawari daga yau na tuba na koma zuwa gare ka sallan da na yi ba don Allah ba ta jawo mini ci gaba da nasara da taimako iri-iri yaya idan na yi sallar saboda Allah daga nan ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda haka kenan ka tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato buɗe maka ƙofofi na alkhairi idan za ku aurar da 'ya'yanku ko aurar da su zuwa ga masu tsoron Allah to idan aka samu aure babban abin da ke damun wannan al'umma tamu Shi shine tarbiya tarbiya yi ƙaranci. Ya'ya da kake kallo akan hanya idan ka ga yaro na zage-zage idan ka ga yaro bai san mutuncin mutane ba idan ka ga yaro ba mai ce mishi ya bari ya bari ka bincika ɗan gidan wane ne idan dukkaninmu za mu yi ƙoƙari in tabbatar da gidana na gyara gidana ‘ya'yana sun zamanto masu tarbiyya mai kyau kai ma ka tabbatar da ‘ya'yanka sun zamanto masu tarbiyya mai kyau kowa ya haka al'ummanmu cikin lokaci ƙanƙane za a gyara ta tarbiyya ya yi karanci a irin wancan shekaru da suka gabata idan ka ga abokin mahaifinka in za ka wuce ka gan shi da kaya sai ka karbi kayan ka kai mishi har gida in ka ga abokin wanka kana girmama shi ko majalisi na zama kowa ya san zama inda ya kamata ya zama da abokanansa amma yau an waye gari ballantana ma ta hanyar social media da muke da shi a yau wallahi a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta arewa shekaru goma da suka wuce akwai wani gwamna a ƙofar sarkin garinsu a jiharsa ba zan kira jihar ba jawabi yake yi ana taro kamar haka wani yaro gwamna his excellency mai girma gwamna na jawabi yana cikin jawabi sai ce wane your excellency mai girma gwamna ya kira sunansa sai gwamna ya yanke magana ya shiru ya ce na'am yake ƙariya kake yi yace wa gwamna mai ƙariya kake yi gwamna ce ni nake ya ce yi a to Allah sauki can yana ci gaba sai wani dottijo a cikin jawabi sai ce wa da ya kira gwamna ce gwamna ka ji abin da yaro ya faɗa ce na ji sai ce gwamna ka ci ka zana kan ji wannan dottijo kenan yaro ya yi zagi babba ma ya yi zagi a irin wannan al'umma mu. ina za mu je idan ba mu gyara wannan ba yayin da muke ganin abin kaman abu ne mai sauƙi abu ne da zai lalata al'umma baki daya tarbiyya shine babban abin da ya kamata bambancin al'ummanmu musulmai kai har da waɗanda ba musulmi ba na arewacin Najeriya muna da bambanci da inyamurai. A lokacin da bature zo kasar nan ya same mu da tsari na ainihin wato sarauta na addini da karantarwa shi yasa aka yi mana indirect rule. Da aka kai kasar inyamurai sai aka musu direct rule. Aka kawo musu ka'ida na bature saboda ba su da komai amma mu ga tsarin sarakuna ga tsarin alƙalai alƙalanci na addinin musulunci ke sa in ka zo kofar sarki kai ko sarkin ba musulmi bane kamar sarkin wannan gari amma akwai masallaci kuma na sani a irin zama da aka yi da sarakuna na da ranar sallan idi a irin wannan ƙasa namu da muke rayuwa za ga sarkin ko ba musulmi bane ya fito zuwa masallacin idi ko kuma ya zauna a fadarsa in an dawo daga sallah a zo ana gaishe shi haka ne ko ba haka ba don ya bada goyon baya saboda tsarin da ya ga an samu ana yi wannan ya taimaka wa zaman lafiya dole ne mu koma kan karantarwa da al'ummanmu da kishin ƙasanmu da nuna tarbiyya yadda abubuwa ya kamata ya kasance don haka uba yana da hakkin ya koya wa 'ya'yansa kada ka nuna wa 'ya'yanka kawai kai kaɗai za su girmama wani mai dukiya cikin manyan mutanen najeriya ya zauna da 'ya'yansa yana gaya musu kuma da hankali kar ku da ku abokantaka da 'ya'yan talaka dan talaka shege dan talaka sai ya yi kaza alhalin irin wayannan iyayen da suka yi wa 'ya'yansu irin wannan an wayi gari idan da wani abu zai faru gare su 'ya'yan talakawan su ne kuma ƙashin bayansu da su ake amfani domin cimma burin duk abin da yake so ya nema amma ya ce ‘ya'yansa kan su yi abokantaka da ‘ya'yan talakawa shi yasa kaga ‘ya'yansu ba sa karatu a ƙasar nan sai da a kai su waje ‘ya'yansu ba sa karatu a makarantu na public school sai lokacin siyasa in yayi su zo muku ƙarshe a sa ‘ya'yanmu su koma shaye-shayen ƙwayoyi suna rakiyar ‘yan siyasa suna sai kayi sai kayi a wayi gari cikin wa'annan masu irin wannan ayyukan babu ‘ya'yansa a ciki in an kafa gwamnati 'ya'yansa ke samun cin moriya 'ya'yan talakawa babu wannan dole sai mun koma yin tarbiyya kowane yaro mu tabbatar da ya yi karatu ya samu ainihin wato tarbiyya irin yadda ya kamata shi yasa idan muka ɗauki Alƙur'ani mai girma ka sa a gabanka ka ɗauki 'ya'yanka lokaci zuwa lokaci kana gaya musu kalmomin da ya dace Allah yana tsara irin kalmomin da iyaye ke yi ga 'ya'ya sai ka ga wannan kalman ya yi tasiri yanzu haka ina iya tunawa sama da shekara talatin ko arba'in abinda babana ya gaya yana gaya min yi kaza gyara kaza ka ji tsoron Allah ka bar kaza ka bar kaza kuma da yawa daga cikin kowa na iya tunawa babana ya gaya min lokaci kaza ko mahaifiyata ta gaya min kaza saboda Allah ya tsara irin wannan kalmomin da iyaye yake gaya wa 'ya'ya don tasirinsa shi yasa lukman lukmanul hikima malamai suna da sabani kansa bawan Allah ne mutumin Habasha ko ko annabin Allah ne mafi yawa malama sun tafi akan cewa bawan Allah ne mai hikima ba annabin Allah ba ya kawo ɗansa ya ajiye shi ya mishi nasiha ana ramma kana iya tuna mai lukuma ne ga wadansa qala luqman libnihi wa huwa ya ya'izuhu ya yi latu shirik billah me yake mishi inna ash-shirka la zulmun 'azim ka ambata yayin da lukuma, lukuma din nan manzan Allah yi magana kan baƙaƙen fata Baƙin fata ne kamar mu ko kuma baƙin fata ne na ainihin wato Sudan irin mutanen nan na masar domin ƙasar masar ta zauna da ƙasar sudan maza Allah ya ce akwai wasu baƙaƙe mutane uku da Allah ya ɗaga darajarsu kuma suna cikin mutane 'yan aljanna daga ciki akwai lukman akwai bilal bilal mai kiran sallan manzon Allah baƙi ne sannan akwai sarkin habasha wanda ya musulunta wayannan suna da wani irin kima lukman din nan malamin muka ce wani bawa ne amma saboda tun yana karami yana ma karkashin wani Allah ya ba shi hikima mai gidansa wata rana sai ce ya kai lukman yanka mana karamar dabba sai yanka dabba ko dai akuya ko rago ko tinkiya sai ce jikin dabban nan ɗauko mini nama tsoka guda biyu wanda ya fi komai daɗi a jikin dabba da ya tashi ɗaukowa sai ɗauko zuciya da kuma harci zuciya in ta gyaru ta yi kyau komai ya yi kyau labarin fuska labarin zuciya a tambayi na a tambayi fuska in zuciya ya bashi ana ganewa a yana a fuska yanzu an ko ba tambaye ka ba da ka kalli fuskarsa ka san yana cikin jin daɗi da murna amma an go ka manta malam kabiru gombe ya ce karka shiga ɗakin amarya hannu banza a nemi yogurt a nemi five alive a nemi don simon ko da wane ne malam kabiru saboda haka kowa ya kalli fuskarsa ya san yana cikin murna da jin daɗi duk wanda ya kalli fuskar shugaban majalisar malamai na ƙasa dr ibrahim jalo jalingo tun da muka sauko na san yana cikin murna da jin daɗi da farin ciki ba ma yau ba tun ran da za mu zo kafin mu zo duk kowane awa ɗaya biyu lissafinsa yaya za mu zo wannan karatu duk wanda ka kalli fuskarsa a wannan fili ahalu sunna kowa na cike da murna da farin ciki na ganin juna yau sama da shekara talatin ni ban shigo garin nan ba amma na san al'ummar mu suna cike da murna da jin daɗi da farin ciki saboda ganin mu haɗuwa ne saboda Allah kuma babu wanda yake an zo wannan taron aka ce kawo wani kuɗi ka bayar saboda wannan taron akwai wanda aka yi kwabo a hansa, duk wannan wa'azin da aka zuba an yi ne saboda wa saboda Allah mai wa'azi ya yi don Allah mai sauraro ya saurara don Allah muna fatan Allah ya ba mu lada al'alimu wal muta'allimu ne fil khair da mai wa'azin da mai sauraro duk suna tarayya wurin lada wurin aikin alkhairi saboda haka wannan bawan Allah sai ya dauko zuciya da kuma harshe shi ya fi daɗi a cikin nama sai kawo wata rana kuma sai mai gidan ɗaki ce yanka mana dabba ƙarama, sai yanko yace to kwanaki ka ɗauko min abu da ya fi daɗi a cikin wannan dabba da harce da zuciya yanzu ɗauko min abin da ya fi muni mara daɗi a jikin dabba sai ya sake ɗauko harcen da kuma zuciya lukumarul hikima ta wannan bawon Allah sai ajiye ɗansa a gabansa yaro ƙarami kamar mu gan shi, yana mishi nasiha kai ma ajiye ɗanka kai mishi nasiha Allah zai tsare wannan nasiha wa iz qala lukumanu libnihi wa huwa izo yana yi wa ɗansa wa'azi ya bunayya latu shirin billa. ya kai ɗan ƙaramin ɗana la shirin billa. kar yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma sabon manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi sun karanta wani aya na Alƙur'ani. mai girma inda Allah madaukakin sarki ke cewa allazina amanu wa lam yalbisu allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani kuma ba su hada imanin su da zulmin da zalunci wayannan Allah yace suna da aminci kuma suna shiryayyu sabon manzon Allah hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullah babu wani daga cikin mu face sai yayi laifi kowa mai imani ana iya samun alamar yayi wa Allah laifi amma Allah ya ce waɗanda suka yi imani sannan ba su haɗa imanin su nan tare da sabon Allah ba waye a cikin mu ba zai iya saba wa Allah ba sai manzo Allah ya ce a'a ba ku ji abin da Allah ya wa Luqman yake gaya wa ɗansa ba wa iz qala luqmanu li wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma shirka kafirci ne Allah na magana akan ainihin wato shirka ba wai sabon Allah ba kowane mai sabon Allah yana sabawa kowane mumini yakan sabawa Allah kuma ya istighfari Allah na son bayinsa da in sun saba mishi kuma su nemi gafararsa Lukman na gaya wa ɗansa la shirin billah karka shirka da Allah mutum nawa ne ya zauna yake gaya wa ɗansa ga yadda shirka yake karka yi shirka Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda yake hada Allah da wani إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله ماذا وكتن كيشي إن الله لا يغفر أن يشرك به wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha laifi da duk mutum yayi in Allah ya ga dama sai ya gafarta mishi amma banda shirka shirka kai ma baka son a maka shirka kai dan adam baka son a ma shirka yanzu an tashi wa'azi anan garin donga yanzu aka mana wa'azi akan aure yanzu aka gaya mana yadda ainihin wato matsayin mace take da girmanta da darajarta matanka amaryanka ka tashi za ka shiga ɗakinta ka koma daga wurin wa'azi kana shiga sai ka samu wani na kwance da ita yana rungume da ita za ka shigo sai ce malam da ka ta mana minti biyu da Allah za ka ba su minti biyu? a da Allah wanda zai ba da minti biyu daga hannu wanda ba zai bayar bai daga hannu ya ce Allahu Akbar a sai kowa baya son shirka me maka yanzu ya ma shirka abinda da yake naka ne kai kadai kana komawa gida sai ka same shi tare da wata to kai ma baka son shirka ya kake wa Allah to yanzu ka shiga masifa amma ba Allah bane zai yaye maka masifa sai ka koma wurin wani shehi sai ka koma wurin wani malami na yi tafiya wani shekara zuwa kasar Pakistan na tashi daga islamabad za mu je laho a hanyar laho akwai wani gari ake ce gujirin wala muna tafiya da direba sai na ga wani wuri mata sun kai dubu duk da bakaƙe kaya kun san pakistan ƙasa ne na musulman. sai na tambayi direba na ga yau kuki yake ya ce a'a wani kabari ne a wurin wani shehin malami ne ya mutu sama da shekara ɗari biyar. amma duk wanda yake son haihuwa in mace ba ta taba haihuwa ba in ta zo kabarin in ta yi sujada wa mai kabarin in ta roƙe shi haihuwa tana koma sai ta haihu na ce ah yanzu wannan mai wanda ke kabarin ke bada haihuwa Allah ba. ya ce eh, to Allah ne amma sai an zo wurin wannan kuma sannan kuma Allah ya bayar na ce to akwai masifar da ya wuce mutuwa ya mutu sannan Allah cikin ƙura'ani ya gwada mana shi ne wanda yake halitta yake halittan abin da ya gada ma ya hagu liman yasha'u ne lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha يهب mhm. wa ya ونافا liman yasha يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء Wa إنه عليم قدير شيء الله ملك سمي da kasai ba na kowa bane nashi ne saboda haka yana halittar abinda da ya ga dama in ya ga dama sai baka 'ya'ya mata zalla ka ga mutum na ta haihuwar 'ya'ya mata mace mai haihuwan 'ya'ya mata tana son wata rana ta samu ɗa namiji ina ba ku wani labari wani bawan Allah a ƙasar Kuwait da ya zamanto mai dukiya ne amma ya yi yawon duniya ne mahaihuwa bai samu ba matar kenan guda ɗaya ya je Amerika an auna shi an ce ba zai haihu ya je Rasha an ce ba zai haihu ba ya dawo Ingila an ce ba zai haihu ba sai ya dawo garin su kuwe yana cikin jin wa'azi a rediyo sai ya ji wani malami abu yusuf yana cewa babu mai ba da haihuwa sai allah sai ce ku koma ku yi istighfari qur'ani yake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya ya yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum cikin لكم wani ترجون ke wa أشكي رجوع cewa لديك وازي كتوا فقلت استكروا ربكم إنه كان غفارا kuna mai gafaran ubangijinku ya kasance mai yawan gafara ne idan kun yawaita istighfari yusilis samaa alaikum midrara sama za ta sauko muku da ruwa saboda istighfari wa yumdidukum bi amwali in kuna istighfari a ƙara muku dukiya wa banin Allah ya baku 'ya'ya saboda istighfari in kana istighfari in baka taba haihuwa ba Allah zai baka haihuwa wannan bawan Allah da yaji wannan wa'azi sai kawo ma matarsa yace wance tace na'am albishirinki tace goro me faru mun yawon duniya mun je America mun je Russia mun dawo London mun je ina muna neman haihuwa a sai ga hanyar samun haihuwa daga alkur'ani tace yaya ce istighfari daga ranar suka kama istighfari أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله babu dare babu rana suna yi yace wallahi da muka kama istighfari da matata wata bai kare ba sai ga matata ta nemi jinin al'ada ta rasa mana ta yi ciki su kusan ashirin da wani abu ba sayo ba dalilin istighfari ta yi ciki bayan wata tara ta haihu tana haihuwa ya ce malamin nan sai mun gano shi ana gano shi suka zo har masallacinsa markazinsa suka same shi mun ji wa'azinka lokacin da matan ta yi ciki suka gano tukun kafin ta haihu suka same shi ga matata ta ɗau ciki dalilin wa'azinka da muka ji mun istighfari yayi munna yi farin ciki ce ku ƙara istighfari dan lokaci kankani sai gashi matar ta haihu tana haihuwa suka dawo suka ce Allah ya sa ta haihu mun gode Allah yaya ka yace Yusuf ana mishi kiraya ana ce da shi abu Yusuf ma'ana ana jin ɗansa babban ɗan shi ne Yusuf sai suka ce to su ma sun sanya wa wannan ɗaya Yusuf sun mishi takwara saboda fa'idan da suka samu daga wurin wannan malami bayan an kwana biyu an yaye yaro sai matan ta kalli miji sai kalle ta ta ce istighfari ce istighfari sai astagfirullah astagfirullah ana kama istighfari dan lokaci kankani sai ta sake yin ciki in takaita muku a wannan ma sai aka sake haihuwar ɗa namiji suka ce ya suna ya ce yusuf sani yusuf ne na biyu har yanzu an ƙara mishi yusuf bayan an gama mijin ya kalle ta ce istighfari ta ce istighfari shekara na nawa na uku wallahi na uku sai gashi an sake haihuwa namiji yaya suna suka ce yusuf salim yusuf na uku ana gabawa shekara na hudu mata su ce istighfar ya ce istighfar take so amma yanzu namiji dan namiji nake so dan ya mace nake so yace wallahi kamar almara suna istighfari a wannan dana hudun da Allah zai ba su sai gashi ya mace dalilin ne istighfari don haka Allah yakan ba da ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama, ya ba da ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama, ya haɗa maka ‘ya'ya maza da mata ga wanda ya ga dama, wanda Allah ya ga dama kuma ya bar shi bai taɓa haihuwa ba to wancan mutane na Pakistan zuwa suke kabari suna roƙo shi in tambaye ku mutanen donga. wanda ke kabari ke bada haihuwa ko Allah to idan Allah ke bada haihuwa ya kamata shi ya kamata a roƙa ko a je wurin wani a roke shi Allah ya kamata a roƙa don haka idan ka je kabari kana roƙon wanda ke cikin kabari kamar kayan shirka da Allah hakki na ubangiji ka ɗauka wani matacce zai biya ma bukata alhalin babu masifa da ya kai mutuwa hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa kabarinsa a madina a roke shi a ce ya rasulullah ka biya min bukata ka taimake ni kai kaza ba a yi wa annabi haka in ka zo sai dai ka yi wa manzon Allah sallama don haka lukumanu ya ajiye dan sai da gaya mishi shirka kafurci ne mu gaya wa mu kasu shirka ka tsaya ka koya wa ɗanka sanin Allah ka gwada mishi muhimmancin Allah maɗaukakin sarki ka gwada mishi shi ɗin nan a matsayin bawa na Allah ne lokaci ko to ya kamata mu ɗauki wannan darasi na tarbiyya annabi lukman ko ko bawan Allah lukman ya gaya wa ɗansa la tushrik billah inna shirka da zunun azim sai ce mai, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله ذي عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير to an koro yanzu don a gwada mana muhimmancin iyaye yanzu kaga lukman ya gaya wa ɗansa kada ya shirka da Allah ya ba wa Allah hakinsa da ya ba wa Allah hakinsa to yanzu kuma Allah zai jawo hankalin ɗan don ya san hakkin ubansa idan kana son zaman lafiya ka ba wa Allah haki muna neman Najeriya Allah ya zama Najeriya lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka mana kaza to sai mun kiyaye wa Allah hakkinsa sai ya kiyaye mana namu ya ce karka yi shirka da Allah sai Allah kuma yake so ya nuna wa ɗa to uban nan naka da yake kar shirka da Allah don ya ba wa Allah haƙƙi to mahaifin naka kuma na da haƙƙi a kanka shi da naka kyautata mishi ka mutunta shi ka martaba shi ka girmama shi ka yi duk abin da ya kamata kai mishi domin duniyan nan baka zo duniya ba sai ta hanya wa iyayenka duk wanda ya girma iyaye ya girmama Allah kowane laifi suke wa Allah in Allah ya ga dama zai jinkirta sai ka je yinin kiyama Allah ya kama ka da laifin da ka mishi amma manzo Allah ya ce laifi da Allah yake baya bari sai an je lahira tun a duniya ke kama mai yinsa, sa shine saba iyaye duk wanda ya sabawa iyayensa ya ci mutuncin iyayensa kada ya tsammanin sai an je lahira tun a nan duniya sai Allah ya nuna mishi shi ba kowa ba lokaci ba zai fado ba darasi na gaba za mu kara mai da hankali akan tarbiyya da sanin abin da ya kamata mu yi wa iyayenmu da sanin abin da iyaye ya kamata su yi wa 'ya'yansu wannan zai taimaka mana a cikin al'ummarmu don a ƙara samun al'umma mai nagarta al'umma mai albarka ina ƙara kira gare ku mu ƙara jaddada tarbiyya ina kira ga limamanmu na masallatan juma'a ko ina suke a najeriya a rika jaddada muhimmanci na tarbiyya da koyawa al'umma abin da ya kamata daga ƙarshe ina addu'a wannan jiha ta taraba Allah ya zama zai lafiya muna fuskantar lokacin zaɓe Allah ya haɗa kan al'ummar mu wuri guda Allah ya zaɓa mana mutanen kirki Allah ya zaɓa mana mutane masu adalci Allah ya ba mu shugabanni daga cikinmu waɗanda muke ƙaunarsu suke mu, muke musu addu'a suke mana addu'a Allah ka fidda taraba daga ƙangin halin da ta samu kanta na taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki da rashin ci gaba mai yawa muna yawo a duniya muna yawo a jihohi muna ganin abubuwa da yawa Allah ya sa ta raba mu samu masu adalci waɗanda za su kamanta su yi abin da ya kamata ba ta raba kawai ba Najeriya na bukatar addu'a ya Allah muna fuskantar zaɓe a Najeriya muna fuskantar zaɓe Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai duk wayanda za ka ba su shugabancin Najeriya ka ba wa masoyarmu masu ƙaunarmu waɗanda muke su. wanda in sun samu dama za su yi adalci su abin da ya kamata Allah muke roƙonka Allah ka bamu haka ka bamu zaman lafiya ka sanya albarka wannan aure Allah ka yi wa auren albarka wannan gari Allah ya wa garin albarka Allah ya bamu zaman lafiya Allah shi taimake mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ah, alhamdulillah wannan zama da wannan karatu da shugaban kungiya na ƙasa ya gabatar za mu ka zo ƙarshe wannan zama muna fata abinda karantar da mu na tarbiyya Allah ya sa mu aiki da shi Allah ya ba mu nutsuwa kara manta gobe mata